Jama sauraro Assalamu alaikum Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International. A cikin watan da ya gabata nan na Mayu ne dai wata shahararriyar 'yar wasan Hollywood da aka fi sani da megan Markle ta auri Yarima Hari jika na biyu ga sarauniya Elizabeth ta kasar Ingila. Wanda tuni ƙawayenta 'yan wasan kwaikwayo suka zuba ido don ganin wace ce za ta yi mata ƙawar amarya. Ko da yake an daɗe ana zancen 'yar wasan Bollywood ta ƙasar Indiya. ce za ta yi wato Priyanka Chopra sai kuma dab da biki labari ya nuna kawarta Jessica ce za ta yi wacce ta kasance ita ma 'yar wasa abin mamaki kuma ranar aure labari ya sauya Rahama Muhammad na ɗaya daga cikin masu bin labarin tare da goyon bayan Priyanka Chopra a shafinta na yanar gizo. Kuma 'yar jarida ce mai yada labaran da suka shafi duniyar fina-finai a sarauniyar tasha da ke Zariya, Ga kuma yadda hiranmu ta kasance da ita. Kyau, hantawa na ga dai kin nuna damuwanki ko kuma zan ce kina jin daɗi ne saboda rashin halartar mu wannan biki na <laughs> na Megan da muka yi. ko kullum cikin postin ko labarai kike yi sai kin magana wannan Priyanka Chopra a na hacca nake ko za ki raka ta ne ko da ke za a je bikin nan ne <laughs> eh kin ga ita Priyanka Chopra ne gaskiya ina son fina-finanta kuma ni ta ce dan ina binta ta duk wani shafin ta ina tare da ita to da aka ce min ita ce za ta yi babban kawa a matsayin ta na ni ta shi yasa kika ga na damu ina irin nunawa ina posting ina komai ga masoyiyata ta fito a babban kawar Megan tare da Prince Harry kin ga a ce wai masoyiyarka za ta fito a babban kawa kuma biki na wanda kowa yake so ya ji ya gani kin ga dole in dinga posting hmm. eh to to lokacin da kuma kika samu labarin rawa ya canza <laughs> kida ya canza rawa ya canza ya kika ji eh duk da haka na dan ji abin ya dan dame ni amma ba sosai ba saboda kin ga da aka canja Priuka din wannan aka sa Jessica kuma in zaki duba ita da Jessica su turawa ne to don ta an ce an canza ta ba mu damu mun dai damu mun so a ce mu ne dai kan gaban mm, amma kuma ce yawwa <laughs> amma tun da rawa ya canza ba damuwa in zaki duba kuma ita ma din Jessica daga baya an zo an canza ta. Eh, kin ga mu ba mu yi ba ita ma ba ta yi ba. Wato bawan bawan baki da ki damu ne a ah, faɗi. Damu ba tun da kin ga da farko da aka canza mu na biyun ma da muke tunanin za a yin ita ma an zo an canza ta to kin ga abin ya dan mana sanyi kaɗan ba mu damu tun da ba za a ce wai ko irin an yi faɗa din nan ne ko wani abu ba a ba komai to da yake kina bin labaran sai na yi tunanin to me ya kawo maganin kuma an canza maganin best lady wace ce za ta fito a babban kawa amarya kamar yadda al'ada ya nuna kisan da auren bature da mun shi auren turawa kiga ango yana da babban abokin shi haka amarya ma tana da babban ƙawarta to idan zaki duba shi angon makaran kanshi bai da aboki yayan shi ne ya tsayar william prince williams ya tsaya mishi a matsayin babban aboki ita kuma za ki duba megan din kowa ya so ya zama ne babban kawa ma koma daga bayan ma labarin ta in za ki duba ai lokacin da ta taso akwai wanda ta yi kawance da su lokacin da ta yi makaranta akwai wanda ta yi kawance da su a lokacin da ta yi ta na farko akwai wanda ta yi kawance da su lokacin da ta shigo duniyar fina-finai in zaki duba nan ma din ta kara yin kawaye sannan zaki duba daga lokacin da suka fara soyayya tsakaninta da prince harry ai ba za ta rasa wa'anda ta yi kawance da su ba mm, wato da za su zama kamar irin jinin sarauta haka ba wato dan za a lissafa su a akalla ne za a ce ta yi kawaye kawaye kashi kashi ya kai a ce kashi biyar ko shida to wanne ne za ta ɗauka wanne ne za ta bari muna tunanin maybe ita abin da ya sa kenan ta ce to bari kar ta yi babban kawa tunda kin ga gidan sarauta zata kai ya zo ya zama abin da zai kawo ƙananan surutai kai kin san kuma masarauta bai san ƙananan surutai tunda masarauta wuri ne mai martaba kuma wuri ne babban wuri wanda ba a san a ce ana samun ƙananan cece ku ce a ciki in za ki duba ma tun ba a riga an kai ko ina ba magana ne wanda ya kamata a ce wani matan tun usulin shi bai san cewa ita Megan ɗin mamanta da babanta ba sa tare ba amma tun da aka ga za ta je gidan sarauta aka fara ai mamanta da babanta sun rabu zaki duba wani sama a shafin su suna posta inda aka nuno mahaifiyarta da gajeren wando kin ganda a ce ita Megan ɗin da za ta yi aure wani shahararren mai kuɗi ta samu ko kuma wani ɗan fim duk waye na surutu kan ba ki ga ya fito ba amma tun da ya zamana gidan sarauta za ta kin ga an fara kawo surutu kan da wani bai ma san da zaman shi ba da wanda ya shekara talatin can baya tun da za ta gidan sarauta kin ga an fara fito da wa'annan ƙananun maganganun amma kuma duk da haka sai ina ganin anya ba ta yi son kai ba saboda ko da ta fasa yin kawa eh. ai ta sa wasu yara kuma har da 'ya'yan Jessica me zaki ce anan da aka canza aka ce ba babban kawan sai aka ce ana bukatan yara ƙanana guda goma mata da maza mm-hmm. to shi yasa jesikan yaran ta guda uku suka shiga ko da ta sa yaran jesikan guda uku in zaki duba ita firiyanka ita ba ta da yara mm-hmm. da kamar tana da yara ne aka ce ba sa yaran ita masoyiyar nawa ba zaki ga to abin ya zo da damuwa amma saboda ba ta da shi ne da tana da shi ita ma da ansa sa zaki duba shi ma prince william wan shi hari din har da yaran shi a ciki ni dai da sun yi shawara da sun sun kwashi yaran ki in za a yi wani abu sai a gayyace mu sai mu kai yaran namu <laughs> to Allah ya taimaka Amin. to ya kuma bayanin Priyanka kuma bayan an gama biki sai da ji ana ta caccakanta a yanar gizo ke ma kuma na jikin dan yi magana a kai cewa mutane suna cewa dan me ta sa kayan turawa zuwa wajen bikin ba ta sa kayan indiya ba wato sari kenan eh. na farko dai in za ki duba ita priyanka chopra ta je bikinta ne a matsayin ta na Priyanka Chopra ba wai a matsayin ta na yar Indiya ba a ta je ne a matsayin kanta kuma ta je ne a matsayin ta na yar fim. ba wai ta a'a wai da ta je bikin ita a matsayin ta na ta je ma matsayin ta na Indiya ba a ta je ne a matsayin ta na Priyanka Chopra shi yasa cewa da kina nufin dai ba ta ba wai ta yi representing kasar ta bane ta yi representing kanta ne ta yi representing din kanta ne shi yasa kuma ta yi shiganta ba wai ta yi shigan kuma dan wani ya so ne? a ta yi ne saboda ta je dan kanta ne kuma ta yi shiganta ne wanda ranta ke so shi yasa dama aka ce tana ta Eh, rashin kunya tana cewa mutane ai ba don su ta yi shiga ba don kanta ta yi shiga. A'a a ba rashin kunya ta yi ba ita fa ta faɗa cewa ita ta yi representing ɗin kanta ne ba ta representing ɗin Indiya ba amma mutane suna ta kaiwa kuma ta yi ta ta ta ce a'a ita ba ta yi representing ɗin Indiya ba ne ta yi representing ɗin kanta ne kuma ita abin da ranta yake so shi taimakanta ba wai ta yi ba ne don ta faranta ma wani rai ko kuma wani ya gane ce a Priyanka Chopra ta yi daidai ba a ta ce ita ta sa kayanta ne wanda ranta yake so don ta halarci bikin megan din to amma kuma baki sani ba ni dai ba yar indiya ba ce amma zan so a ce ta sa kayan indiya saboda ta fito da ƙasarta to amma in zaki duba ba kasan ta tura ta ba ita ta je ne a matsayin ƙawar megan yar fim ba inda a ce kasanta ne ya ɗauke ta a matsayin mu 'yan indiya mun ɗauke ki ke Priyanka Chopra ki je ki wakilce mu a bikin Megan kin ga idan ta yi wannan shigan dole surutu zai yi yawa amma wannan fataje ne don kanta a matsayinta na fim kawar megan ni ina tunanin ma ila ta yi shigan ne akan cewa in ta je idan ita megan din ta ga a ah, yanda ta yi kyau ta sa siket da riga da hula sai ta ce mata kai zo ma ki min babbar dawa a'a haba dai ai da mun tuntuni ta riga ta san an riga an canza tunda har an samu an riga an ce yara goma ake bukata ita dai abin da dai ranta ke so Shi ne ta makanta kin san wani ya fi son ya sa abu ko da zaka ce ban yi kyau ba in dai na san yi kyau ni da kaina ya fi son shi a haka to ita abin da ya sa ta yi wannan shigan kenan ba wadan ko a ce ranar a canza ce a ah, ka Chopra ta yi kyau bari ta zo ta yi babban kawa ko kuma wani abu a ita ta yi ne dan kanta shigan da yin mata kenan ne ita ta yi amma mutane kuma sai suka ruruta abin ana ta irin ƙananan surutu kai kan shi mm, akwai wani dogon rubutu da na ga kin yi akan Megan ɗin ko za ki ɗan yi min bayani kaɗan a takaice kai? eh rubutun da na nayi akan Megan na rubuta ne dai kawai na ce ita Megan yar shekara 36 ne ta aure Prince Harry ɗan kimanin shekara uku. in za ki duba in a nan ne zaki ga ana surutu ta girme shi ta yi wane ne ta yi menene ta yi kaza amma kin ga su can suna duba hankali ne da kuma soyayya to shi yasa ki duba duk abin da ya wani kawo wani kananan surutu ba tunda soyayya ne tsakanin su su ba su damu da wani shekaru ko irin ta girme shi ta yi menene mm, mm. To maganan fim fa ni sai ina ganin anya ko ba a samu matsala ba kafin bikin a ni dai ban ji wannan maganan ba gaskiya <laughs> kuma kin san a kowane lokaci mutane har yanzu ba a gama wayewa ba idan kika ga an ce dan fim sai a dinga mai wani irin kallo kuma ni a har a kasar wajen ma ko ina ne ma ai in za ki duba in da dan fim zai shigo nan garin a ce a nan mu arewacin mu ki ga dan fim kowa na so ya yi hoto da shi amma idan ya zamana a ce yau zai nema abu a gidan sarauta za ki ga an fara ƙananan surutakai akan shi ya yau ya ki ya ce ya taba kaza ya yi wannan ya hadda had abin da ya yi tun yana yaro ko kuma a ce a dangin su an taba yin wani abu da bai kamata ba za ki ga a lokacin siyasa ma ai suka ce yanzu za su yi. za ki ji wannan yau a cikin ga siyasa aure irin wayannan abubuwan za ki ga lokacin za a dinga maka tonan silili To Allah ya kyauta. Am so wani kallo kika yi ma wannan auren duk da yanzu dai na san ta samu matsayi ita ma ta zama dai mm. yar sarauta. Yar sarauta to ni ne kallon da nake musu dai Allah dai ba su zaman lafiya. Am ni sai in ga kaman abin da ya zama ruwan dare ko nan Najeriya zaki ga uh, su ma 'yan fim na an fi so a wurin minista. gwamna kowa mai da son ga ya samu matsayi babba in aka ce ya tashi aure irin yan fim din nan irin dai sanannun mutanen nan a ce za ka yi aure kawo aure dan wani ko dan wani wanda zai zamana in dai za a yi bikin za ga kowa yana so ya san cewa mm, wani na biki eh, kowa kowa ya ce ta bude hanya yawwa ko ina in za ki duba bikinta kowa na san ya san ya aka yi me ya faru a bikin me aka yi saura yan jarida ke kenan ah. na ki aure <laughs> a kin ga to shi ma sai a fara yana yaɗawa ya rahaman lokacin za a fara nima za a nemo min nawa ai lokacin da take aikin jarida ta taba zagin wane eh, kila kuma iya labarai ba wato Allah ya kyauta amin masoyiya a tuwo zuma mai kamar zuma haba a haba a kyakkyawar da ba ba a muje kina da kyau ko wanda ya sauki ya isa a muje mai kyan zubi da karfi na ke faɗa muje da zantuka a da ɗaɗa ki raɗa a muje ki rawa a ganga ta kwaɗin kaɗa. Gana kasa, ta taɓo kasa. Kasan kasa soyayyar mu mun da samu Mai kamar zuma, farar ido an ce ba ido ba ne muje mutan kudu an ce ba su guru ba muje dukkan mace in ba ke ba ta yi kudu muje aba nike in kuma an ki gudu muje duk masu san ki ba mai kai ki kan tudu kin ga sabon mm-hmm. da ki gudu mm-hmm. sun ji sun gudu soyayyar mana gudu muje mai kamar su ma sake amana ba ya sake ba shi fuskar yayi tun kan aya auren amma kin ci amanar su kin yau da eh, salam salam ibadullah abarka da kishirwa Nasiru nan ce mai waka. ma a gaishe ki. Haka kuma duk a cikin watan Mayu har ila yau muka samu labarin mutuwar shahararriyar 'yar wasan nan ta Nollywood Yoruba wato Aisha Abimbola Omoge Campus. Kamar yadda ta samo sunan a ɗaya daga cikin fina-finanta. mutuwar da ta kawo cece kuce inda wasu ke ganin ya kamata kungiyar Nollywood ta taimaka ganin ci gaban kungiyar ya kai har suna fita waje ganin likita in ya kama da taimakon kungiya. Salahuddin Kulle shine mai magana da yawun mataimakiyar shugaban Nollywood a jihar Legas. wato Dayo Amusa kuma ɗan wasa mai tasowa wanda ya jaddada jawabanta na rashin sanin ciwon Aisha kuma ko sun sani suna da hanyoyin taimakawa da likitocinsu don samun sauƙi na insurance kamar yadda ya ce. lótìtọ́ ìlọsíwájú tó péye ó ti dé bá iléeṣẹ́ nollywood then gbogbo àwọn tẹ mọ̀ pé wọ́n ti jẹ́ olórí fún iléeṣẹ́ nollywood rí gbogbo wọn ló ti mú nǹkan ìtẹ̀síwájú kan tàbí méjì bá iléeṣẹ́ nollywood rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí arábìnrin Dayọ̀ Amusa sọ ni pé gaskiyar magana yanzu an samu ci gaba sosai a nollywood kuma duk wanda kika san ya taɓa shugabanci a wannan masana'anta yana da wani ci gaba da ya samar saboda haka zamanin dayo a musu a matsayinta na mataimakiyar shugaban nollywood a bangaren lagos sun kawo ci gaba sosai kuma ciki har da zancen haɗin kai da masana'antar kiwon lafiya domin samun insurance da kuma sauƙin fita waje domin neman lafiya kuma kamar yadda muka tattauna da ke tun farko na gaya miki cewa da yawa a wannan masana'antar rasuwar aisha a moge campus muka ji ba mu san ta ba Wataƙila da ta bayyana ciwon ta, da tabbas ƙungiyar ta taimaka mata kuma ma ai na gaya miki aisha ba ta cikin talauci ko halin rashi da har za ta nemi taimako duk da dai haƙƙin ta ne a yi mata in ta nema to bata nema ba. fi tọ́ tán fi tó iléeṣẹ́ nollywood létí ni torí pé ẹ̀tọ́ wọn ni tán bá fi tó wa létí ká ṣe fún wọn ẹ̀tọ́ wọn ni àmọ́ sì ń sọ pé wọn ti fi tó wa a kàn gbọ́ pé wọ́n kú ni nígbà tán wá kú la ṣe wọn gbọ́ pé breast cancer ni ó pa wọ́n ọlọ́run máa ṣọ́ wa. akwai zancen cece ku game da taimakon da aka nema na ganin an birne ta a can ƙasar ta Kanada, amma hakan ya gagara. Ko da yake Lola Alawo ta ƙaryata hakan, shin me gaskiyar lamarin ne? Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé lẹ́yìn ikú Aisha bimbola a gbọ́ pé àwọn èèyàn kan through internet ni wọ́n bá ń sẹ́ndì account number wípé kí àwọn èèyàn kan máa bá wọn fowó sí tí wọ́n sọ pé àwọn ẹbí Aisha bimbola wọn ò rówó láti ṣòkú ẹ̀. Eh, wannan ya faru ne bayan rasuwarta inda wasu 'yan damfara suka rinka yada cewa 'yan uwan Aisha a Moge Campus na buƙatar taimakon kuɗi don ganin an binne ta. Kuma hakan ba sabon abu ba ne a duk lokacin da wani shahararren ɗan wasa ya mutu ko kuma yana jinya. Tufa shi ne Lola Alawo ta fito ta musanta hakan domin babu yadda binne Aisha a ƙasar Canada zai zama tashin hankali. domin 'yar asalin Najeriya ce kuma haifaffiyar ƙasar Kanada, mai ɗauke da takardar zama 'yar ƙasa, amma rashin sanin hakan a gun 'yan dambara ne ya sa suka rinka yaɗa ƙarya wai ana neman taimakon kuɗi domin binne ta har ma da turo account number na ƙarya. ọmọ bibi ilẹ̀ Canada tó pé nítorí náà ìjọba Canada ni wọ́n rí sí owó gbogbo ilé pátápátá arábìnrin lọ́lá àlàó ó ti sọ pé irọ́ gbà kí general public kan máa gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn ń sọ lórí ẹ̀. tó allah ya kyauta kuma na lura ba duk 'yan fim ne suka je gun taron makokin da aka yi don girmama ta ba don ina ganin sa'id balogun ne kawai a cikin manyan ku suka halarta ko hakan na da wani dalili kuma ko gun jana'izar ta ma babu wanda ya halarta cikin ku a'a abba hajiya wa ẹ dẹ ṣọpẹ wo ne min shi akwai wo torí pé tẹ́ bá wo fídíò yẹn dáadáa ẹ̀ ń rí àwọn látòrí àwọn àgbààgbà òṣèré tó ń kópa nínú eré títí dófin dórí àwọn tá a kéré la wà ń bẹ̀ ẹ bá wo fídíò yẹn dáadáa ẹ̀ rí wà ń bẹ̀ then ṣẹlẹ̀ mọ̀ pé Aisha bí. haba hawa kin kalli bidiyon da kyau kuwa domin in kin kalla tabbas za ki ga manyan 'yan wasan yarbanci da na turanci musamman ma dai a gidanta na Najeriya kuma zancen jana'izar ba a nan ba ne a Kanada ne. kuma 'yan wasan nollywood nawa ne ke zaune a Kanada? in ma akwai tokin kin san dai musulma ce kuma gawan musulmi bai dadewa ake binnewa balle a sa ranar yin jana'iza amma duk da haka sai da lola alawo ta wakilci 'yan wasan najeriya a wajen da dẹ̀ǹdẹ́bá da túwò dáadáa ẹ̀ rí arábìnrin lọ́la àlàó tó yẹ pe awon ni won represent gbogbo gba òṣèré pátápátá papata tin won wa nbe so bi kini yan se je niyan to me ka ce game da zancen mijinta wanda da can ana tunanin ba ta da miji sai kuma bayan rasuwarta ga miji ya bullo yana cewa shi bai sake ta ba rabuwa dai kawai suka yi ma'ana kamar irin ta yi yaji ne Iru ibere tẹ́ bere béèrè mi yi ah o da ko di fẹ́ ma pọ̀ ju o torí ẹni tá à sọ Nollywood iṣẹ́ ló pa everybody live a private life wẹ̀ Nifa sana'a ce ta haɗa ni da ita babu ruwa na da zancen rayuwar aurenta in ba dan da rasuwarta da na ga mijinta ba shi ma don kin tambaya ne yasa na nemi a nuna min shi amma ni ba ruwana da rayuwarta ta dai rasu ta bar 'ya'ya biyu Allah ya jikanta ya kuma raya abin da ta bari gaskiya mace ce mai tausayi da son jama'a ga shi ta ɗauki aikinta da muhimmanci fiye da yadda baki zato kuma su da dama na ƙorafin ba ta bayyana ciwon ta ba domin Allah ne kaɗai mai magani kuma ta bayyana mishi fakat. ó bímọ méjì ó dẹ̀ fọmọ méjì lẹ̀ sáyé lọ kọ́lọ́hún bá tẹ̀sáfẹ́fẹ́ rere kọ́lọ́hún bá bu yẹ̀pẹ̀ burúkú kò lójú torí pé ó jẹ́ni tó lọ́yàyà tó dẹ̀ kó àwọn èèyàn mọ́ra wọn tí mo mọ̀ ń pa ẹ̀ náà nìyẹn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. To ma Dalla Salahuddin na gode tare da fatan Allah ya ji kan Aisha ta abin Bala Omage Campus tare da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu. Kuma a madadin Faruk Muhammad ya da ya taimaka wa shirin tare da sashen Hausa na Radio France International. Ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.